wannan kawai ga dama ne in kai kana da hujja watakila wani shi bai ga ya fahimci abin ba ko kuma yana ganin shi daidai ne a gunsa to a ce yanzu duka malaman fahimtan kai kila kana cikin fahimtan kaza sai zama na dukansu suna ganin daidai ne kuma kai gashi a hadisi da aya ka gane ba daidai ba ne sai ka ji sai sun yi magana me ko fahimta na fahimta ba daidai ba ne in zo in yi magana don a gyara shikenan to haɗin kai abu ne wanda ke da matuƙar muhimmanci za a taɓa wa'annan amma wa'annan suna ganin normal ya kamata musulmai su zama duk yanda za a taɓa wa'annan wa'annan su ji kamar su aka taɓa wanda ba wai a Najeriya kaɗai ba a duniya da in ba kawo musulmai za mu sha wahala ƙwarai أعوذ بالله السميع ali من shaitan اللعين الرجيم بسم الله الرحمن wanda masu kallo ke gani ko da sunana Muhammad Shamsuddin da aka fi sani shida Yongshek. To, takaitaccen tarihi kafin mu tsindima cikin gwagwarmaya da kuma yadda aka somo abubuwa. <laughs> Kamar yadda na ce sunana Muhammad Shamsuddin. Na taso ne da gidan Maulana Shakalu mai Zaria wanda ma'ana yi ne a kai makaranta don kafin baki na ya buɗe da magana. da dai a takaice zakatan alƙur'ani baki na ya buɗe da ni da sauran 'yan uwana da mu da muke makarantar professors international group of schools zaria wanda a nan makaranta muka koya fannoni da yawa wanda a can lokacin kafin mu girma da alƙur'ani aka fara mana to cikin ikon Allah da muka samu alƙur'ani sai kuma ka ɗauki ɓangaren islamiyya da kuma boko mana english amma lokacin da aka ba ma lokacin addini ya fi a akan na boko da muka samu abin da muka samu a arabiya da musulunci sai aka dan ƙara expanding din na english din ya gaba a raba kafa a na ilimin arabiya aka ce ba kai za a dinga koyon arabiya ba ka sai aka ɗau ɓangaren ilimin zaure Mana ɓangaren fito haka muka ɗau ɓangaren wannan wanda sun hau dai yanzu a fito muna kan askari ne wanda askari ita ce dama malaman zauro suke ce mata askari ce guzagun jahilci saboda haka yanzu mun gama askari ɓangaren fito kenan to da sauran fannona na fito kuma dai dukkanin sauran wasu fannoni da ke ake karanta a ilimin zaure Muka sassan na sani kuma har yanzu muna kan koya ne na sai muka ɗau ɓangaren sanin fannona na tafsiri ka mm. tsaya kuma a zore kawai ana haɗawa da hadisai tafsirat da yawa daban-daban wanda kuma daga cikin tafsirai wanda muke aiki da shi to na farko dai ina ɗaukan karatun tafsiri wani ana gaban malami na Sheikh Ibrahim Sufi to yana karantar da mu ne da littafin Jalalai ai ta muke koyo amma idan mun zo research kuma mukan yi aiki da sawi da kuma littafin Maulana Sahibul Faida a Sheikh Ibrahim Inyas Firiya da tafsir na aiki da ita sannan sai kotabi da su tafsirar ahkamul kokan na Imam Kotabi da sauransu saboda haka muna alkani da littattafai daban-daban na hadisi ma duka saboda abin ya tafi yadda ake so. To kowane malami za ka ji ya ce akwai malamansa da ya zauna ya yi karatu watakila a gida da waje. A takaice duk da ka fara faɗar malami guda ɗaya Malam Ibrahim Sufi waɗannan malamai ne waɗanda a iya cewa za ka iya kama sunansu waɗanda ka zauna ka ɗauki ilimi a wajensu. Ai malaman suna da yawa. ko tun muna yara mm. muka taso tare da su mm. tun mana yara suke karantar da mu to yanzu dai sofa kuma yadda na ce malam alhaji malam ibrahim sufi muna nan tare da shi kuma yana karantar da mu shashin ilmoma amma dai kamar da kowa ya sani a duniya cewa babban malami na wanda duk inda na je Ina alfahari da shi Ina takama da shi shine maulana sautul islam a sheikh tahir usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu wato akwai wasu da suke zargin cewar kamar abubuwan da kake yi musamman a tafsiri da kuma wasu majalisai na karatu kamar tsara ma ake yi rubuta ma ake ba wai abu ne wanda yake tunaninka ba ne ina gaske wannan lamari da wasu suke wannan zargi na wannan zance wanda kowa sani ana neman in za ka yi wani abu abu ne mai sauƙi akwai abin da ake buƙata ne bincike da research da bahasi inda kana da littattafai kuma kana da zama a mutane mana kana da wani experience na abubuwa da kake sani to tsaf za ka iya wannan muddin akwai abin da za ka yi bincike a kai za ka yi wannan cikin sauki. Akwai wasu abubuwa da suka faru a Abuja wanda ake ganin cewar kamar ka zo da wani batu na malamai ko kuma a haɗa kai domin ganin cewar an yi faɗi tashi tare waɗanda ake ganin wani sabon abu ne. Ya al'amarin yake kuma ya kaji yadda wasu abubuwa suka faru a irin wannan lokaci. Na'am. Kamar yadda kai magana akan hadisa da ta faru a can Abuja. To dai wannan magana da na yi magana akan haɗin kai. To idan mai sauraro ya lura kuma ya fahimta kalmar mai ake nufi da haɗin kai, to wanzu wannan wani laifi ba ne ko wani isin ko wani zunubi ba. Saboda idan aka ce haɗa kai, ba wai ana nufin mutum ya bar aƙidansa ba ne. ma'ana ya bar fahimtansa ba haka ake nufi ba da aka ce haɗin kai yanzu ni ina ɗariƙa kai kana izala wannan na shi'a wannan na salafiya kowa na nashi to muka ce mu haɗa kai ni ma'ana wannan wanda yake ɗan shi'a ya daina aiwata ɗan ɗariƙa ɗan shi'a ya daina aiwata ɗan izala ɗan shi'a ya daina aiwata wannan ɗan wannan fahimta ya daina aiwata wannan shi ake nufi a zo ya zama musulmai da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa da me za a zo nan a guri ɗaya don a kare a yi defense ga addinin musulunci ga guda abin da suka ce don wannan fahimtar zai ce kaza duk ba za a yi ba wannan abun ba Kuma yanzu za ga dan fahimta kaza da fahimta kaza za su zo su yi tayakan wani abu da aka zo a musulunci ana yi amma wasu suna ganin ai tun da su ba sa tare da wa'annan to don me za a yi ai ba wansu bayan sun san ƴan uwansu musulmai ne kuma wannan abun cutan a musulunci aka sako shi ana ɓata musulunci mu kan mu haɗa kai mu faɗa mu yaƙe shi matsayin mu na musulmai mu gane abin da fa Allah ya ce inna hazihi ummatukum ummatan wahida mu fahimci wannan mu gane mu ɗaya muke Allah bai gaba mu ba to sai mu haɗe amma ana ganin wani bakon al'amari ne ka shigo da shi wanda wata a iya cewa a da iya da kakanni babu wannan al'amari ah to in an ga babu shi a da kakanni ko me amma akwai shi alƙur'ani kuma lura ba akwai shi alƙur'ani wanda kuma wanda suke cewa ka so su duba rayuwan da da na yanzu za su ga akwai bambanci a da akwai wannan gaba-gaban kawunan fisa biLla. wannan musulmi yana ganin shi ba zai sallah bayan wani ba wannan yana ganin ni za a gama zagin yan fahimta kaza ba ruwana za a kashe su ba ruwana aini daɗi na ne wa'annan su fito a zo a yi ta daɗi na ne wa'annan su taru suna abu kaza a sa musu ba mu musulmai ƴan uwanka da ana nan ba ai mun lura rayuwar sabbai ya kasance da haɗin kai wasu ba su san juna ba amma zan Allah ya haɗa su saboda tabbatar da haɗin kai wannan ba ɗan uwanka bane baka taɓa haɗuwa da shi ba an sa mutanen makka ko kuma mutanen Makka mutanen Madina da su da mutanen Makka manzo Allah ya haɗa su dangantaka kai dan uwan wani ne kuma ta zo na saboda haɗin kai hatta ana ganin e, wato ziyartar malamai da kake yi gidajensu ko zarukan karatunsu kamar wani abu ne shi ma wanda ake gani ya saba wa tafiya ta ɗariƙa kuma ana ganin kamar cewar ka wuce gona da iri akan wannan al'amari na'am To abin da mutane za su sani shine don ka kai mu wani ziyara za ka lura cewa to shi mai kai shi ba wai mun kai ziyara ba ne don neman madadi ko wani abu ba mun je ne ziyara fakat fillahi don a da zumunci don ma, wannan ya fi ka shekaru ka san ya fi ka ilimi kuma shi musulmi ne dan uwanka sai ka kai mishi ziyara na sada zumunci abin da ya kai ka kenan kuma ka sada ka samu na kalada shi da ya karɓi ka samu nashi wannan kuma na ƙara tabbatar da haɗin kai ne ba za a dinga samun matsala ba yanzu da babana da baban wannan ya zama na akwai faɗa wannan mahaifin na zage wannan mahaifin wannan baban na zage wannan baban sai ni kuma ina na a cikin wayannan ƙwararren sai zama yi watakila wanda ba yake zagin babana koyaushe sai in je in gaishe shi na Allah mai jeji kunya za ta rufe shi kaf to in yaji kunyan nan ni ina komawa. gobe ba abin zai iya cewa to kaga kai abin da ake so dama kaga wannan ya ƙara ƙulla haɗin kai ba a so ya samu wannan zage-zagen ba kuma daga nan ne za a tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai akwai wata ƙura da ake ganin a 'yan kwanakin baya ta tashi game da shekarun da ka gama makaranta ko kuma wata makaranta da kake yi wai shi wannan al'amari ina mafarinsa kuma me ya kasance har wannan ƙura ta tashi na'am to wannan magana personal abu ne da ya shafe ni ba sai na magana a kan shi ba. Hmm. To, ana ganin cewar kamar akwai matsaloli waɗanda wai malamai suna tattauna su kai a matsayinka na wanda shekarun naka eh, ba su kai wai aka kai wannan magana ba kamar yakan zama landan ko shige a sha'ani na eh, na malanta ga misali. Na'am. To ba dawai don nufi gani ba. Kowa ya sani idan mutum ya wuce gona da iri ana dakatar da shi saboda haka in dai abu ya sawa mu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko Allah za ka kala mutum ne ya ci gaba kuma da magana mutum ya taɓa manzon Allah yana ganin noma ne ka ka kale shi to wa za a taɓa kenan bayan manzon Allah za a je kan oga ne to kaga saboda haka tun kafin a kai ga nan sai a dakatar da mutum amma kai kuma ba za ka dakatar da mutum ba face kana da hujjoji kuma ni ban taɓa ganin na dakatar da wani abu wanda nake ganin ba haka ba ko na magana a kai face na kawo hujjoji wanda suke nuna bacin wannan abin. Wai ana ganin irin radin da kake mayarwa su irin waɗancan malamai kamar akwai buƙatar ka jira a tsagin naku waɗanda suke manya a tafiya ta ka su mai da martani maimakon da kai da ake gani cewa a ƙasa kake abin kamar wai kayi shishigi da yawa ga misali. Na'am to nan ba shishigi ba ne mm. ba za a kira shi a matsayin shishigi ba. Mm. Wannan kawai ga dama ne. In kai kana da hujja watakila wani shi bai ga ya fahimci abin ba. Mm. Ko kuma yana ganin shi daidai ne a wunsa. To a ce yanzu duka malaman fahimtan kai kila kana cikin fahimtar kaza sai zama na dukansu suna ganin daidai ne kuma kai gashi a hadisi da aya ka gane ba daidai bane sai ka ji sai sun yi magana hmm. me kuka ta na fahimta ba daidai bane in zo in yi magana dan a gyara shikenan daga ƙarshe wani shawara za ka bayar dangane da saman yadda harkar koyarwa take a social media ga malamai da kuma su ɗaliban ilimi ma gaba ɗaya to kafin amsa wannan tambaya ina bara da kai mm. ka ba lokaci mai tsawo don amsa wannan tambaya na'am to dai shawaran da nake ba malamai a midiya na abubuwan da ke faruwa duk kusan abin da na gana a kan shi ne a baya rashin haɗin kai saboda a midiya kalora yanzu me ke faruwa wannan malami ya ce abu kaza za ga yana da hujja a hadisi da aya amma wani dan yana ganin ba fahimtar su ɗaya ba ko haka ne zai ce ba haka bane ko ya yi gaskiya ba gaskiya bane in akwai hadisi ya ce wannan ba hadisi bane kai kakalo te saboda kowai ya guji abu nan abun nan nashi bayan ya sai na da hujja to kaga ba za a taɓa samun haɗin kai ta wannan ba amma in muka haɗa kanmu duk wannan zage-zagen ba za a same shi ba saboda kuma yadda nake yawan faɗa yana da kyau musulmai na duniya ba ma wani Najeriya kaɗai ba mu haɗa kawuna saboda idan muka raba kanmu to za mu fasha azaba za mu yi ta rigima tsakanin mu. yanzu mu duba mai ake cewa a hadisi inna mata akulu zi'ib alƙasiya. cewa kura tana cin inda ta ja baya ne yanzu akuyoyi suna haɗe a garke in kura ta zo ta isa sai cinye su duka ina za su iya da za su yi su tattake ta amma idan suna ciki sai ƙwara ɗaya ya ja baya me za ta yi sai ta gama da ɗayan ta jayo shi wannan ma haka haka har ta ci iya ci amma suna dafa. ina mu idan muka gaba kawo wannan mufa a lokacin ne shedan ya samu ganiman da yake so ya batar da wancan ya batar da wannan ya batar da wannan amma idan muka haɗa kai fa babu wannan bayan mun san a alƙur'ani Allah na umurtar mu da haɗa kaunan inda Allah subhanahu ta'ala in mun duba alƙur'ani yana ce mana wa atasmu bi hablillah jami'a mi riko da hablullah malamai suka ce ko kuma in ce cikin littafin Imam Qutabi aka ce to wai me ake nufi da hablillah ma'ana jabalullah dutsen Allah to me shi alquran alqurani ne wannan jabalullah din to yanzu fi billahi na aiki da alqurani ina da a ce ana aiki da shi da an haɗa kai saboda alqurani an nuna haka yanzu ba a yi to malam mubarak ibn mubarak yake cewa yana nuna muhimmancin haɗin kai ya ce إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بقوته الوسقى liman dana. Cewa innal jama'ata lallai haɗa kai, hablullah igiyan Allah ce, har Allah ya ce wa tasmu bi hablillah igiyan Allah, to me wannan igiyar tashi shine aljama'a haɗa kai. To da adawa Allah ya ce wa atasimu shi sai ce ku igiya. hu bi ugati lu wasu kaliman dana to haɗin kai abu ne wanda ke da matukar muhimmanci kuma mun lura a cikin hadisin manzon sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yanda musulmai za su haɗa kai wani irin haɗin kai ake so ga musulmai manzon Allah ya ce masalul mu'minina fi tawadudihim wa ta'atufihim wa tarahumihim كمثل الجسد minhu udwan tada'a lahu sa'ir jasadi bil suhuri wal walhima. amma yanzu ba haka muke ba manzo Allah wai misali yake badawa misalin musulmai a soyayyansu da jin kan ƴan uwansu kan misalin jiki ne idan gaba ɗaya ta samu matsala ta kai ƙara duka zai ɗauka zafi da rashin yin bacci saboda wannan gaba kawai to da ƙarshe amma yanzu ya musulmai suke yanzu ba haka musulmai suke ba za a taɓo nan amma nan suna ganin normal ya kamata musulmai su zama duk yanda za a taɓa wa'annan wa'annan su ji kamar su aka taɓa wanda ba wai a Najeriya kaɗai ba a duniya da in ba kawo musulmai za mu sha wahala ƙwarai yanzu abin da ke faruwa a Falastin musulmai ne ɗan uwanmu amma yanzu ga ƙasashen da ke da ikon kai taimako ba su kai ba saboda an raba kai to shi kiran da nake shi ne a dawo a haɗa kai duk wani rigimar Allah subhanahu wata'ala zai yayi mana shi wassalamu alaikum wa